Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV daga Tehran. Mushaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yarda Allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi duminsu sai kuma shirin na duniyar mu a yau sai mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye mu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya to yanzu ga labarin ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya kaddamar da wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar Legas ta yi. Ministan harkokin wajen kasar Rasha na ziyarar aiki a kasar Afirka ta kudu. Ƙungiyar tarayyar Turai za ta iya yanke shawarar sanya dakarun Iran a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ƙungiyar kwallon kafa ta Everton ta sallami kocinta na biyar a cikin shekara biyar yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar Legas ta yi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa jihar Legas ne a jiya Litinin da yamma domin ziyarar aiki ta kwanaki biyu da kuma kaddamar da jerin ayyuka da gwamnatin jihar Legas ta gudanar. rahotanni sun nuna cewa an yi wa bikin taron lakabi da bikin kaddamar da ayyuka don bunƙasa ci gaban jihar Legas da kewata rayuwar al'umma. Gwamnan jihar Legas Babajide Sanu Olu da tora jami'an gwamnatin jihar ne suka tarbi shugaba Buhari yayin ziyarar aikin. Daga cikin abubuwan da shugaban ya kaddamar akwai katafaren tashar jirgin ruwa ta Liki da kamfanin sarrafa shinkafa ta Imota. da bar hanya mai nisan kilomita 75 da tashi daga Eleko zuwa Efe. Da aikin jirgin kasa mai amfani da wutar lantarki zango na farko daga mil biyu zuwa Marina da kuma cibiyar wato John Randall da aka yi domin bunƙasa al'adun yarbawa da inganta tarihi. Gwamna Obiodun oyeban na jihar Ikiti da Depo Obiodun na jihar Ogun tare da tsohon gwamnan jihar Ikiti Dr. Kayode Fayomi da sauran jigajigan jam'iyyar APC na cikin masu tarbar shugaban kasar yayin wannan ziyarar aiki. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha na ziyarar aiki a ƙasar Afirka ta Kudu. rotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya samu kyakkyawar tarba daga takwaransa ta kasar afirka ta kudu a wata ziyarar aiki da ya kai a kasar a jiya litinin wannan ziyara tana zuwa ne a lokacin da kasar afirka ta kudu take fuskantar matsalar lamba daga bangaren kasashen yamma na ce allah waje da kasar rasha da kuma sauya matsayinta kan yakin ukraine da take magana da manema labarai ministan harkokin wajen kasar ta afirka ta kudu pando ta bayyana cewa ganawar tasu za ta taimaka sosai wajen karfafa dangantakar da ke tsakanin su idan ana tunawa a shekarar ta gabata ce kasashen biyu suka yi bikin cika shekaru talatin na hulɗar diplomasiya da ke tsakanin su ƙungiyar tarayyar turai ba za ta iya yanke shawarar sanya dakarun kiran a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba Shugaban kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya bayyana a jiya Litinin cewa mambobin kungiyar 27 ba su kai ga iya daukar mataki ba na sanya dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran a cikin jerin kungiyoyin ta'addan duniya ba wani abu ne da ba za a iya yanke hukunci ba sai da kotu ana buƙatar hukuncin kotu in ji borel ba za mu iya ɗaukar wani mataki ba sai idan wata ƙasa ta gatar da batun gaban kotu tare da hujjoji masu ƙarfi in ji shi kalaman na Mr. Borrell na zuwa ne kwana guda bayan da ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa akwai yiwuwar kasar ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman makaman nukiliya ta NPT idan har kungiyar tarayyar Turai bata gyara matsayin ta ba kan sanya dakarun na RGC a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Sai dai ministocin harkokin wajen tarayyar Turai sun amince da sabbin takunkumi kan Iran a jiya Litinin kamar yadda fadar shugaban kasar sweden a eu ta sanar to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran shugaban kasar turkiya ya ce ba zai goyi bayan kasar sweden kan zama memba kungiyar nato ba shugaban kasar turkiya tayyip rajab erdogan ya faɗi cewa ba zai goyi bayan kasar sweden a kokarin take na kasancewa memba a kungiyar tsaro ta nato ba bayan wulakanta alkur'ani da aka yi a gaban kofin jakadancin kasar ta turkiya a kasar sweden wannan matakin yana zuwa ne bayan da rasmus faludan wani mai tsawon ra'ayin kin jinin addinin musulunci kuma dan siyasa da ke da takardar shaida zama dan kasar sweden ya nemi izini da gwamnatin kasar don kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofin jakadancin turkiya a stockholm da karshe adugan ya soki gwamnatin sweden game da yadda ta nuna kauna ga maƙiyin musulunci ko mamba a kungiyar 'yan ta'adda yana nufin kungiyar da ke adawa da kasar turkiya wadda aka bata mafaka a kasar ta sweden daga karshe za ku ci cewa kungiyar kwallon kafa ta everton ta sallami kocinta na biyar a cikin shekara biyar everton ta sallami kociyan ta frank lampard a cikin kasa da shekara daya yana aiki da kungiyar ta Godison Park. A ranar Asabar ta gabata, West Ham United ta doke Everton da ci biyu da babu a wasan mako na 21 a Premier League. wasa tara da aka ci kungiyar a karawa goma sha biyu kenan wannan ya sa kungiyar ta koma ta goma sha tara cikin na karshe a teburin premier bayan buga karawa ashirin a bar gasar ta mola ta kasar ingila lampard tsohon dan kwallon tawar kasar ingila ne mai shekara arba'in da hudu da haihuwa ya mai gurbin rafil benitez ne a watan janairun shekara ta 2022 a lokacin da kungiyar ke mataki na shida a mata a firimiya a kakar bara tsohon dan wasan chelsea ya taimaka a kungiyar ta kai bantanta a gasar premier league zuwa wasannin bana yanzu haka dai kungiyar ta baton ta neman kociya na shida kenan a cikin shekara biyar to ma saurare karshen labaran duniyan kenan da kuma ga shirin na duniyarmu a yau ai sauraro lafiya. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke sharhi ko nazari kan wasu batutuwa da suka ɗau hankalin duniya. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan yadda kasashen duniya musamman na musulmi ke ci gaba da yin tur da Allah wadda da kona alkur'ani mai tsarki a ƙasar Sweden. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla a halin da ake ciki dai kasashen duniya musamman na musulmi na ci gaba da yin tar da allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki a kasar sweden barcin baya bayan nan shine na shugaban kasar senegal Macky Sall inda ya a shafin na twitter cewa ina mai yin Allah wadda da kausar murya kan wannan abun kyama na Rasmus Paludan mai tsoron ra'ayin nan wanda ya kona alkur'ani Algeria ma ta yi Allah wadda da kona alkur'anin mai tsarki a gaban idon jami'an tsaro a kasar ta Sweden a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar Algeria ta ce hakan na kaso ne ga kokarin samar da fahimtar juna da kuma mutunta addinin kowa ita ma azerbaijan ta yi allah wadai da kona alkur'ani mai tsarkin da aka yi a kasar ta sweden iran ma na daga cikin jirin kasashen da suka nuna bacin ransu da kuma tir da allah wadai da wannan ɗanyan aikin amir hussein abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran ya yi tir da cin zarafin alkur'ani mai tsarkin da aka yi a kasar ta sweden da kuma yadda kalaman cin zarafin ababe masu tsarki na musulmi da ake yi wannan kasar da yake mayar da martani a cikin wani sako da aiki a shafinsa na twitter game da cin zarafin alkur'ani mai girma da aka yi amir abdullahiyan ya ce yana fatan keta hurumin ababen girmamawa masu tsarki na musulmi da cin zarafin addinin musulunci da sunan hakkin furta albarkacin baki ba zai zama ruwan dargama duniya ba a kasashen turai da suke ikirarin kare hakkin ɗan adam ko a kwanaki biyu da suka gabata ma shi ma kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi tar da wannan mummunan aiki ya ce abin takaici shine har yanzu akwai wasu gwamnatoci a kasashen turai da suke ba da dama ga masu tsoron ra'ayi su ci gaba da cin zarafin ababe masu tsarki na musulunci wanda hakan sabanin ikirarin da suke yi ne na kare hakkin dan adam dama kafin hakan kasashe da dama da suka hada da turkiya saudiya qatar da kuwait da pakistan da har da larabawa da kuma iraki da kasar jordan da masar da kuma kungiyar kasashen musulmi duk sun yi allah wadai da hakan azerbaijan ma ta yi allah wadai da kona alkur'ani mai tsarkin da aka yi a kasar ta sweden a cikin sanarwar da aka fitar ta shafin twitter na ma'aikatar harkokin wajen kasar azerbaijan an bayyana cewa harin da aka kai kan ƙur'ani laifi ne na kyama kuma ba za a iya danganta shi da 'yancin faɗar albarkacin baki ba sanarwar ta ce muna yin allah wadai da wannan walakancin da aka yi wa alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin turkiye da ke stockland muna kira ga gwamnatin kasar sweden da ta gaggauta gurfanar da waɗanda suka aikata wannan laifin a gaban kotu a halin da ake ciki kuma shugaban jam'iyyar turkawan arewacin cyprus ersin tartar a cikin wata rubutacciyar sanarwa da ya fitar ya yi allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a gaban ofishin jakadancin turkiyya da ke kasar sweden ya ce irin waɗannan tsofaffin hanyoyin yin abubuwa barazana ne ga duniya baki ɗaya musamman ga zaman lafiya a wani labarin kuma dubban mutane ne suka shiga zanga-zanga ta adawa da rashin mutunta kimar musulunci a garuruwan pisa ko bambai da mari a arewacin syria masu zanga-zangar sun kona tutar kasar sweden a matsayin martani ga izinin da hukumomin kasar sweden suka ba rasmus paludan na kasar denmark don kona alkur'ani mai tsarki masu zanga-zangar dai da ke dauke da tutoci surar kalaman a karya hannayen waɗanda suka rike alkur'anin alkur'ani shine yake shiryar da mu zuwa ga gaskiya alkur'ani tabarkin mu ne yin shiru kan zaluncin aikin shaidan ne kasar iraki ma shugaban kungiyar sadar mustapha al sadar ya yi kira da mutane miliyan da su sa hannu kan wasikar da za a aikawa ofishin jakadancin kasar sweden don yin allah wadda da kona alkur'ani mai tsarkin da aka yi a kasar sweden a yaman dubun dubatar mutane ne suka yi gangami na nuna fushi game da cin zarafin na alkur'ani mai tsarki a kasar ta sweden su ma cibiyoyi da kungiyoyin turkiyya a yammacin tarace sun yi allah wadda da harin da aka kai kan alkur'ani a kasar ta sweden a cikin wata sanarwa da jam'iyyar abokantaka zaman lafiya da daidaito ta fitar ta shafin ta na sada zumunta ta bayyana cewa an yi allah wadda da wannan mugun halin da kuma matakin da aka ɗauka kan alkur'ani mai tsarki a cikin sanarwar da zababban mufti na birnin santi ya fitar an jaddada cewa matakin da hukumomin kasar sweden suka dauka na kai hari kan kur'ani a matsayin 'yancin tunani ba abin da za a amince da shi ba ne a cikin sanarwar an bayyana cewa a matsayinmu na musulmai turkawa na santi a yammacin tarace muna allah wadai daga kausar murya ga wannan mummunar ɗabi'a da matakin da ya saba wa littafinmu mai tsarki alkur'ani da addininmu musulunci a cikin sanarwar da kungiyar turkawan sanci ta fitar an yi nuni da cewa wannan misali ne na laifukan nuna kyama da kyamar musulunci kuma an bayyana cewa ya kamata a ɗauki matakan da suka dace don hana afkuwar irin wannan lamari a cikin sanarwar an bayyana cewa muna allah wadai da afkuwar wannan lamarin mun kuma damu da cewa harin da aka yi kan littafin musulmi da kuma ba da izinin yin hakan zai kara haifar da kyamar musulunci a turai a 'yan shekarun nan kwamitin gudanarwa na turki a amurka tasc wanda ke aiki a matsayin gamayyar kungiyoyin turkiye kusan 155 a amurka sun yi tar da kona alkur'ani mai tsarki a kasar ta sweden wani daga cikin jagororin kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta jihar islami ahmad mudalal shi ma ya yi kira gwamnatin kasar sweden da ta nemi gafarar al'ummar musulmi akan abin da aka aikata na kona alkur'ani a cikin kasar ta mudallal ya faɗa wa kamfanin lantin labarun falastinawa cewa abin da ya faru a sweden ɗin na nuna na ga musulmi da tsokanarsu ya nuna cewa ƙasar ba ta da wani wayewa ko ci gaba jagorar na ƙungiyar jihadul islami ya buƙaci ganin gwamnatin sweden ta hukunta wanda ya aikata wannan ɗanyen laifi akan al'ummar musulmi har ila yau mudalal ya kirayi ƙasashen musulmi da na larabawa da su yanke alakar diplomasiya da kasar ta sweden su kori dukkanin jakadunta da suke a cikin kasashen su ita dai gwamnatin kasar ta sweden ta kyale dan siyasar kasar na denmark mai bakar adawa da musulunci ya shiga cikin kasar sannan ya yi bikin kona alkur'ani mai girma a gaban ofishin jakarancin turkiya kasashen musulmi dai suna ci gaba da mayar da martani akan abin da ya faru tare da bayyana shi a matsayin tsokana tun cikin shekarar 2017 ne dan siyasar na kasar ta denmark rasmus paludan yake yin wannan irin wautar ta kona alkur'ani mai girma a can ƙasarsa a ranar asabar din da ta gabata ce shugaban jam'iyyar masu tsoron ra'ayin ta denmark rasmus paludan din ya kona alkur'ani a gaban ofishin jakadancin turkiyya kuma babu wanda aka bari ya tunkare shi yayin zanga-zangar da aka gudanar sakamakon cunkoson 'yan sanda da suka bashi kariya. To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai a gya zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai mun karata ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin wannan shirin za ku ji cewa ramin a yau dai baya jin daɗi saboda haka ya kama hanyarsa ta zuwa wajen wani likita domin samun magunguna da zai amfani da su domin samun sauƙi daga rashin lafiyar da ya kamu da ita bayan zuhur ya kirayi abokinsa muhammadu domin ya raka shi zuwa ɗakin sayar da magani inda zai ga likita ya kuma ga mai aiki a wurin domin ba shi maganin da zai amfani da shi inda suka tattauna da likita dangane da abin da ke damunsa kafin a ji tattaunawar sai an fara sauran kalmomin da za amfani da su baki ɗaya a cikin shirin kamar haka. روزتان به خیر برکه درانه خانوم معلمه نسخه تکرده شما دارید کانادا بفرمایید بسم الله دوستم است ابوکی نانی؟ لطفا تو الله بدهید که بعد آقای دکتر مالم لکتا چشم تو دیروز جیا از دیروز دگا جیا سردرد چیوان کی من دارم نی اینا دا من میدهم نی زم بادا بسته ɗauri aspirin maganin aspirin روزی kowace rana Se. uku Kors. ƙwayar magani بخورید kasha Mamnun. نگوده خمیر دندان من گوگه حقوره مسواک بروشی من میخواهم نی این چه خمیر دندانی؟ ونه من گوگه کوره شما می خواهید اینجا؟ کی کچه سو انا مسواک بروشی ویترین قرن دورا کای یکی کوچک قرمی خمیره دندان من گوگی حقورا کوچک قرمی چرنگی ونه لونی مسواک چرنگی براشی ونه لونی فرقی نمی کند بابونی بمبنچی آبی شودی مسواک آبی بروش شودی آماده وندا اکا دارو مگنی داروی شما مگننکا چهار هزار dubu تومان تومان چهار هزار تومان می شود زی تومان دوبو پول کدی صندوق اکواتن بایر دا متشکرم Na gode. To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da kuma likita gami da mai aiki a ɗakin sayar da magunguna. Salam khanam, ruzatan Bekhair. سلام بفرمایید نسخه دارید؟ بله بفرمایید این نسخه دوستم است لطفا نسخه را به آقای دکتر بدهید چشم ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم یک بسته آسپرین به شما میدهم روزی سه قرص بخورید ممنون ببخشید خانم یک خمیردندان و مسواک هم میخواهم چه خمیردندانی می خواهید؟ بفرمایید اینجا خمیردندان و مسواک ها در این ویترین است لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را مسواک چه رنگی می خواهید؟ فرقی نمی کند لطفا یک مسواک آبی بدهید بفرمایید داروی شما آماده است داروها با مسواک و خمیر دندان و آسپرین چهار هزار تومان می شود لطفا پول را به صندوق بدهید متشکرم تو مدله گه فسر تونا تتوناوا دا اکجی از کن هرشن حوصه سلام خانم روزتان بخیر سلام علیکم مالما برکه درانه سلام بفرمایید نسخه دارید؟ علیک السلام بسم الله کندا تکدر takardar گنی بله بفرمایید این نسخه دوستم است ای بسم الله wannan takardar ta abokina ce. Lusfan nuskhe ra doktor bedahid. Do Allah ba likita wannan takarda. Chashm. ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم تو یه حقوری لکیتا نی تند گجیا اینا یک بسته آسپرین به شما می دهم روزی سه قرص بخورید زنبکا دوری ɗauri نه na maganin aspirin a kowace rana za گدا sha ممنون نگودی ببخشید خانم یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم Ya haƙuri مالما، ina سن makilin guda دا بروشی چه خمیر دندانی می خواهید؟ بفرمایید اینجا خمیر دندان و مسواک ها در این ویترین است ونه ایرن مکیلن ککی سو بسم الله انا ورن مکیلن دا بروشی سنا از ون کنته لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را دو الله بانی ونن مکلن قرمی دا ونن بروشی مسواک چه رنگی می خواهید؟ بروشن ونی لونی که سو فرقی نمی کند لطفا یک مسواک آبی بدهید بابو ونی بمبنچی دو الله ba ni بروشی شوبی بفرمایید داروی شما آماده است داروها با مسواک و خمیدندان و آسپرین چهار هزار تومان می شود لطفا پول را به صندوق بدهید بسم الله maganin ka ya haɗu magungunan da buroshi da kuma makilin da maganin aspirin duka ya kama tuman To Allah, ka bayar da kuɗin a akwatin bayar da kuɗi. kiran. Na gode. To madalla, to banda aka ji yadda ta kaya a cikin wannan tattaunawa, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. روزتان به barka da rana. خانوم مالما نسخه تکرده شما دارید کانادا بفرمایید بسم الله دوستم است ابو نانی لطفاً تو الله بدهید که بعده آقای دکتر مالم لکتا چشم تو دیروز جا از دیروز daga jiya. Sardard. Ciwon kai. Man doram. Ni ina da. Man mi daham. Ni zan ba bada. Baste. Ɗauri. Aspirin. Maganin aspirin. روزی کوچرانا س اوکو قورس قایر مگنی بخورید کشا ممنون نگودی خمیر دندان من گوگه کوره مسواک بروشی من میخواهم نی این چه خمیر دندانی؟ ونه من گوگه کوره شما میخواهید اینجا؟ کی ککی سو انان مسواک بروشی ویترین قرن دورا کای یکی کوچک قرمی خمیره دندان من گوگی حقورا کوچک قرمی چرنگی رنگی؟ ونه لونی مسواک چه رنگی؟ بروشی ونه لونی فرقی نمی کند بابونی بمبنشی آبی شودی مسواک آبی بروش shuɗi. Amade. Wanda aka shirya. Daru. Magani. Daruye shoma. Maganinka. Chahar hezar. Dubu hudu. Tuman. Kudin Tuman. tuman. چهار هزار تومان می شود. زی کسان چه کدن تومان دوبو هدو پول کدی صندوق اکواتن برده کدادی متشکرم نگودی To madalla to jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai idan Allah kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar dai da yadda aka saba. Kafin mako na gaba a madadin Muhammadu Rahajipur da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tumadalla ga Muhammad Awal kunya ɗauke da shirinsa na tarbiyar iyalin. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu rare, salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka mu saka taruwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali, shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa sannan shirin da ke zama ku daga nan rajiyon biyu hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasu tare da mu abin da shirin ke dauke da shi a yau dinnan. nan a cikin shirin namu ne yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan bashir zaria da ke kungiyar rap rasulul azam foundation da ke birnin kanun dabo wanda har yalla ne shine shugabanta na sashin dawa shehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faru na littafin kaifa yurabul abana na aliyu falla الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بركم مدى سايكي سادوا أتشيغ ودى درس تعيزامي تربير يا رمو nan ma yake cewa walakin na mushkila na kathir min al'aba babban mushkilar da ake fama da ita shine da yawa daga cikin iyaye in an ce a ba a nan ya kunshi iyaye maza da mata Kada falu yarfalu ta auladi mu za su iya zama sun fala daga tarbiyyar 'ya'yansu kana so so so kawai bai isa ba dan ka so abu baka ji abin da kake so da aiki ba to ai wannan ba da gaske kake yi ba. kana son ka sami ayaye salihai kamar mutum ne kamar kuma wannan al'ada tana nan a cikin mu sosai mutane da yawa suna so wani ka gan shi yana so a ce shi ne. babban attajiri ne mai kuɗi ne amma zuciyar shi a mace musamman matasa zai zauna a gefen titi da satifiket ɗin shi yana na yana jiran babban ofis da ran da ofis ɗin bai zo ba da yana na yana buri eh, in ya ga wata mota an wuce da ita ce sai mun hau yaushe ta fara bai fara ba da yawa daga cikin waɗanda suke jajirtattu za su fara wani abu ne da gaske ne in ka samu ofisin da kake so ka gama karatunka fabi hawa ni'ima in baka samu ba to kai amfani da basirarka da ilimin da Allah ya baka wajen kirkirar wani abu an sha fira da mutane waɗanda suka yi nasara a rayuwarsu an ce wanda yake da honda din nan ko jami'an ma bai kammala ba ya samu matsala ga su bilgiyar din nan da kake ganin shi duk fara wani abu ne suka dinga yi suka wallafa ayyukansu na hannu da sauransu sai gaishe sun zama a duniya ne ake jin su to haka al'amarin yake wato himma da bin abin da kai buri a zuciyarka a aikace shi ke sababa nasara a duk abin da ka sa a gaba shi ne anan yake cewa da yawa daga cikin iyaye suna da matsala sun shagaltu musamman iyaye maza akan tarbiyyar ƴaƴan su wa zalika li shigalihim bi umuril ma'ash mafi yawan su sun shagalta da al'amarin neman abinci mimma yu'addi ila zuhuri jahilin ha'ir wanda wannan din zai haifar da samun wasu generation rudaddu la ya'rifu lahu hadafa bai san hadafin rayuwa ba wala tariqan bai san hanyar da zai biya ya tsira ba manzo sallallahu alaihi wa sallam haka rawaito yana magana da imam ali yana cewa ya ali la'anallahu walidaini hamala waladihima ala uquqihima ya imam ali Allah fa ya tsine wa iyaye da suka ɗaura ɗansu ya zama na sakamakon irin watsi da suka yi da shi da rashin yin tarbiyyar da ta dace ne ya haifar da cin zalinsu da cin haƙƙinsu wato su ne sila na ɗansu ya zama mutum banza kuma da su zai fara na taɓa kawo muku wannan a shekarun baya wani yaro da aka yanke mai hukuncin kisa a ɗaya daga cikin kasashen larabawa ne ya aikata wani abu a daidai lokacin da za a kashe shi aka yi ta tsine mai wannan tsinuwar ta sa shi ya ce kan ku saurin gaggawa ku tsaya ku saurare ni an ba shi dama ne an za a rataye shi sai aka ce to in yana da wani fata na karshe ga mutanen da suke kallon ratayen an ba shi dama ya wannan sai ya ce yana so abin da yake nema ga mahaifiyarsa a gurin tana ta kuka shi fatan shi mahaifiyar shi a bata dama ta zo kusa da shi da ta zo kusa da shi ya ce mata shi ba abin da yake so irin ta sa masa harshen ta a bakin shi tana kuka a ruɗe kan wannan ba ta ankara ba shi kuma yana ɗaure ana ga igiya a wuyan shi kawai ana jira ne a bada oda sun san abin da ake yi wajen ratayar mutum bayan an ɗaure shi da igiya a wuya karya wuyan mutum ake yi to abin da ake yi abin da zai taka din wanda yake kafar shi ke kai nauyin shi da komai yake kai akwai abin da ba a ɗaga sai abin ya bude sai ya faɗa to yana tsayin shi lafiya lau sai kawai wannan horon ya zo da yanayin mahaifiyarsa ta zo tana zuwa ita ko sai ta kasada ta sami mishi harshen ta a bakin shi da ya sa haƙoransa sai gaɗe sai da ya cizge ya datsa harshen bakin shi da jini aka yi tatsi ne mai yanzu za ka ma mutum sai ka ci gaba da kaza kaza sai ce jama'a ku tsaya gaya muku dalilin da ya sa ne wannan masu rarrabu kwallo ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rajiyon boh hausa a nan birnin tehran muke sauraron wani shehun malami daga najeriya zai ci gaba da kawo mana wata muhimmiyar kisa da ba da wannan harshen ba da yanzu ina da rai ba na son wannan harshen ya kara ci gaba da halaka wasu ne a ce lokacin ina karami farkon abin da na fara yi na sata kwai na sato maimakon wannan harshen ya kuɗe ne mun wa'azi sai aka yi amfani da shi wajen zuga ni shi amma kana da dabara kana da waye sai wannan zugan ya kara min kuma ji kai shi gari na kara maimakon zo da kwai ɗaya sai na zo da biyu uku hudu sai na wuce satan kwayaye sai na koma kaji daga kaji tumaki da awaki shanu ga duk ya fita dan mutane ya zama dai hamshakin barawo ita ba ta son ɓaci ransa saboda haka duk lokacin da ya aikata irin wayannan jinjina take yi mishi sai yau sai ga shi abin da ya haifar da abin da ya sanya ni kenan shi wannan abin da ya kuskure ne babba ya kara wa kanshi masifa kan masifu zai tafi da wani haiti kuma babba amma darasin da ke ciki shine cewa ita uwar ba ta yi aiki da abin da ya hau kanta ba shi yasa a nan gurin ake cewa akwai tsinuwa ga iyayen da ba su taimaki iyayensu ba ko kuma wani lokaci iyaye suna ɗaura wa mutum abin da ya fi ƙarfin shi har sai ya yi musu tutsu kaga iyaye sun shiga rayuwar mutum ta iyali ina dalili rayuwarki daban tashi daban mafi yawa an fi samun wannan matsalan a cikin ku mata an fi samu me kuke yi shine mace ta ɗauki kishi ta ɗaura wa matar danta. ta ji a duniya ba wanda ta tsanan kamanta maimakon mutumin da yake san naka ai shi ma ka ne kamata ya in akwai hankali mutum ya ɗauka cewa wannan da ta zo ta aure aiki ya ce a wajen ki ki mu'amala da ita a matsayin ya saboda da san wannan ke ma za ki so in kina da 'ya'ya mata suka je su samu waɗanda za su mutunta su su dauke su a matsayin yayaye ka samu sarka ta kirki to yawanci ba a yi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da mutum shi ya san abin da yake yi wanda zai sa ɗan shi ya zama lalatacce a ƙarshe ya ci haƙƙinsa akwai wani hali mai mahimmancin gaske wanda yake iya nuna irin wannan abin nan sun kawo shi a misali yadda iyaye ke iya taka rawa wajen rusa rayuwar ɗansu sai suka kawo misali cewa ga. hajar ahadu tujjar hammalan li naqli baba'atihi wani daga cikin yan kasuwa sai ga wani dan dako masu kaya kayan nan yaga wani mutum dan dako ya ce kai wani zo ka daukan min kaya lokacin da ya daukan mai kaya ya kama hanya suna tafiya wasu amma ya lokacin da suke cikin tafiya a hanya zai kai mishi inda zai kai wa bainama alhammalu yanu'u bil hamdi thaqil shi dan dakon yana fama da nauyin kaya masu nauyi ga rana rana iltafata ilaihi tajiru qa'ila sai wannan dan kasuwan ya kalle shi ce masmuk kai ko me sunanka ajabal hammalu bi asa abiq sai wannan dan dakon ya bashi ansa amma a cikin takeici da bacin rai yace fulan bin al alimul fulani yace ni ne wani dan babban malami wani ah, ah, ah, kai ko dan kasuwa fandahashat tajiru sai wannan dan kasuwan babban dan kasuwan hankalin shi tashi mamaki wa akhadha yahmaluqu fil maliya sai ya shiga kallon dan dakon sai ko ga yana da sifofi da kama irin na wancan babban malam sun makalar tajir sai wannan dan kasuwa ya ce kai co ni'mal abu wa bi'sal ibn ma dalla da uba da tar da wannan da sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to masararo kashi dai yau malam ya fara bude mana sabbin kundaye to amma lokacin ya fara daka mana harara daga karshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin dawa na ra'af rasulul akram foundation da ke kanan daban godiya ta musamman game da waɗannan bayanan da daɗin ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kudin da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ga maimacin labarin duniya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar Legas ta yi. shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa jihar Legas ne a jiya litinin da yamma domin ziyarar aiki ta kwanaki biyu da kuma kaddamar da jerin ayyuka da gwamnatin jihar Legas ta gudanar rahotanni sun nuna cewa an yi wa bikin taron lakabi da bikin kaddamar da ayyuka don bunƙasa ci gaban jihar Legas da kewata rayuwar al'umma gwamnan jihar Legas babajide sanu olu da tora jami'an gwamnatin jihar ne suka tarbi shugaba buhari yayin ziyarar aikin daga cikin abubuwan da shugaban ya kaddamar akwai katafaren tashar jirgin ruwa ta liki da kamfanin sarrafa shinkafa ta imota da bar hanya mai nisan kilomita 75 da tashi daga eleko zuwa efe da aikin jirgin kasa mai amfani da wutar lantarki zango na farko daga mil biyu zuwa marina da kuma cibiyar wato john randall da aka yi domin bunƙasa al'adun yarbawa da inganta tarihi. Gwamna Obiodun Oyebanje na jihar Ikiti da Depo Obiodun na jihar Ogun tare da tsohon gwamnan jihar Ikiti Dr. Kayode Fayomi da sauran jigajigan jam'iyyar APC na cikin masu tarbar shugaban ƙasar yayin wannan ziyarar aiki. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha na ziyarar aiki a ƙasar Afirka ta Kudu. rotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar rasha sergey lavrov ya sami kyawar tarba daga takwaransa ta kasar afirka ta kudu a wata ziyarar aiki da ya kai a kasar a jiya litinin wannan ziyara tana zuwa ne a lokacin da kasar afirka ta kudu take fuskantar matsin lamba daga bangaren kasashen yamma na ce allah waje da kasar rasha da kuma sauya matsayinta kan yakin ukraine da take magana da manema labarai ministan harkokin wajen kasar ta afirka ta kudu pando ta bayyana cewa ganawar tasu za ta taimaka sosai wajen karfafa dangantakar da ke tsakanin su idan ana tunawa a shekarar ta gabata ce kashen biyu suka yi bikin cika shekaru talatin na hulɗar diplomasiya da ke tsakanin su ƙungiyar tarayyar turai ba za ta iya yanke shawarar sanya dakarun kiran a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba shugaban kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana a jiya litinin cewa mambobin kungiyar 27 ba su kai ga iya daukar mataki ba na sanya dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran a cikin jerin kungiyoyin ta'addan duniya ba wani abu ne da ba za a iya yanke hukunci ba sai da kotu ana buƙatar hukuncin kotu in ji borel ba za mu iya ɗaukar wani mataki ba sai idan wata ƙasa ta gabatar da batun gaban kotu tare da hujjoji masu ƙarfi in ji shi kalaman na Mr. Borrell na zuwa ne kwana guda bayan da ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa akwai yiwuwar kasar ta fice daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman makaman nukiliya ta NPT idan har kungiyar tarayyar Turai ba ta gyara matsayin ta ba kan sanya dakarun na RGC a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Sai dai ministocin harkokin wajen tarayyar Turai sun amince da sabbin takunkumi kan Iran a jiya Litinin kamar yadda fadar shugaban kasar sweden a eu ta sanar to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran shugaban kasar turkiyya ya ce ba zai goyi bayan kasar sweden kan zama memba a kungiyar nato ba shugaban kasar turkiya tayyip rajab erdogan ya faɗi cewa ba zai goyi bayan kasar sweden a ƙoƙarin take na kasancewa memba a kungiyar tsaro ta nato ba bayan wulakanta alkur'ani da aka yi a gaban kofin jakadancin kasar ta turkiya a kasar sweden wannan matakin yana zuwa ne bayan da rasmus faludan wani mai tsawon ra'ayin kin jinin addinin musulunci kuma dan siyasa da ke da takardar shaidar zama dan kasar sweden ya nemi izini da gwamnatin kasar don kona alkur'ani mai tsarki a gaban kofin jakadancin turkiya a stockholm daga karshe erdogan ya soki gwamnatin sweden game da yadda ta nuna kauna ga maƙi musulunci ko mamba a kungiyar 'yan ta'adda yana nufin kungiyar da ke adawa da kasar turkiya wadda aka bata mafaka a kasar ta sweden daga karshe za ku ci cewa kungiyar kwallon kafa ta everton ta sallami kocin ta na biyar a cikin shekara biyar everton ta sallami ta frank lampard a cikin kasa da shekara ɗaya yana aiki da ƙungiyar ta godison park da haka muka bi karshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saura daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you